الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata Allah salatu ya ce min bi aminci wuyin wuluji tabbata a nabi Muhammadu sallallahu ya cewa da karatun daga littafin safwatu usulul fiqh ya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala na na dai yi rikafin ya sashen point daga mini karatu na yi ji ya littafin wucin karatu ya fayo na everybody will serve as revision ya zai ji dabuwanin man ga wa sababu sababi huwa alladhi yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi aladam so bi ga yin na nga dambu hukunci ya wuce abinan kaga mu dan ba hukunci ya wuce a wọn àbí àánú àlìfíjì rígá àlàkíyá àṣùbá àyàn àbí káṣì àṣùbá gáájì yí rígá pẹ̀ntẹ̀ àti ẹ̀sánmọ̀ lóru gáájì kí o lóru gáájì igi rígá lò pàgà mọ́gẹ́rẹ́ kí o mọ́gẹ́rẹ́ ájì akásùn lé kí àdífàró ẹ́ ẹ́ o iza yi ga ilale wani sallah ko? good wa sharutu sharati ma lizamu min adami ila adam kaga yin wuci da ba kaga yin wuci da wani kiyayen sababi kaga yin wuci da kya ji faro a sharut ma lizamu min adami ila adam kaga yin wuci da hukuncin wa da ba misali bani kaga yin zaje wa alkibla sallah wa jaye bane yaje wa alqibla sharati min sharati sallah ko e daga shishi mo ci jan alula wa ga sallu diki ayan sallu ja e bone sallah unda min kiwo e bone alula unda min sharati sallah wala yazami min wujudi wujudun wala adamu li dhati ga wal azimatu yani al azimatu ne hukumun sabitun bi dalilin shar'i khalin amu mu'aridin raja hukumcin shari'a na da tabbatarwa nan na madaba yana ji nufi al'azimatu na wadda wadda babuwa wadda uzurin doro wacce doro jikin na waga wajen ne na al'azimatu wadda mbu wadda lafiya wadda kagbo indoro jiwaya sallaji wa ko wa sallaji da jama'i da lokaci ke minawa gujuna wa maji gumi ne kiyo al'azimatu ku yau ko amma wa ziddu asudu ya ruksotu sauki ka jiki sauke biyo wa gadan zon a ga to aji sauki a wa gaji kimo ga shi azun nan wa gadan zon a gaji sauki a wa gaji kimo ne wa ji kasaru kaga owo ma aga adi zoki awo ga dikimo fi azun o ga bi adi lati o lo dikio o lo fe o ga ibe bate o ti gibaro wa ko duru no cha de ben cha edi awo di sala ga di soki awo dikio wojo shikimbo o ga ibe o duru no cha cha edi awo ya adi soki awo dikio woji se mama yen ni pata ikio e ruksa sauki na labi awo na wa ma ala alaikum fi dini min haraj ko Allah bai ba idan addini ba ko yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra wannan fi zane ma batana wal u bi zana ci bitine wal mukra gani be zana ji baka ne la isma le le fita ta ba man na ma ani salati an ga le ke sallah aw au nasiha ko man wa sallah batana fọ́kà fọ́lísọ̀lẹ́ ìdáza kára akọ́ kákùnà ń gá fàánà olóòjì kí ọ olóòjì ìsáàlùbá ní zuru ajì ẹzàṣà ya lele ndí àbẹ̀sẹ̀lẹ̀ àti ìfúngútù kó lórí àgàgà àgàzà níwébé léèfi yẹnwú di zuru dán lókàcí bọ̀ àyàn ẹgbọ́n wọn ajì kí ọ wọn lele kákùnà padà ní sukùn àjùgbani kúyókó ẹzàṣì ti òfé fíázùn upa ga azụ ndegbu a ofe edikio ofe tinuo anabi ga fali uti maso mu lazu yuju gumi fa na ma asaba wallahu so ko yujo wasa kawo chima yufi aga go lazu yuju kio lazu yuga e iri na zalu ta fejo ma ga kiuda da unche jijina misali gba zalu chine lutumba esu guba ngwa la ga wọn là á tún gidi ó ti ń dégá sí fúrìjì wọn àjò wọn àgbẹ̀bẹ̀ òjò lánàá wá sí ní so àtàtà azùn tú ó àǹkàlú láàjì ńlá wàtò fífẹ̀ múlá dá ẹyìn azùn yá jíjí àná azùn yá tí àná ń bí ẹjú fẹ́ kẹ́yìn nínú wọn dé wà láwọn làbárò tó azùn kún fẹ́ dà pé wọn àtẹ̀lẹ́ láàyè azùn dé wọn láàyè lá ilẹ̀ ko good so bai zana ji baka ne a hun bele ce ya bane na la tu'akhizna in nasina au aftana wala yatarattabu ala tilim fasadu ibada amma ga ibada a hanyar goyen nawa wala ilzamin lahum bi aqdin wan nasi amma na batanan wal mukti bai zana ci bici ne yazmina ni ma atlafa minan nufus wala muwal ina ga lalace dukiya bi rayu na ga batawo lóòlé àgbẹ̀dàgá àchìbìchí èjìkí àrùn àwọn obè ní èfin èbìtí tíyà àmọ́ wá àchìbìchí náà wọ̀dá mọ́ta gún wọ̀dá lánàtí gún mọ́ta àgbẹ̀ wọ̀lá kí ọjọ́ wọ̀lá di kí ọ ṣe kára lánàtí wọ̀gán mistake wọ́jọ́ ni wajen ka kara jiki a yau kara ji wuji bai diga ne ga wadi kuskure ga to ku fa yoyi amma a ga wala ke ojo wala gba te kara no gino wo e la wala shishi wa fe jiki yo wa wo ba ta ci ba ndo cho njunga akale ko kala ma ga ma yo to ajan ji ba ni ge ta ba te e jiki a yau e wo wa

kó wúnyin bá kó a dúkìá jí lálàtí náà àgọ́ ọlágbàtọ̀ ní kí ọ ọlágbàtọ̀ wò kí díẹ̀ ẹ̀ lọ bá díẹ̀ ẹ̀ lọ àǹjí two million gbá nílẹ̀ tà tàkà ló bẹ̀sọ̀ pé ìzàká mọ́tà pátá gùnzà da kuskura ce to laji ya zai na ba ni nan wani ka zage fa eh da no ga tu iya ci da ga wallahi talla labarin da jiga titan ya eh bo da ga mashi magbanci an guza shi <laughs> amma eh bo na atato atato doka maintain ne jana su kun gala kiyo dan do reje na yi na wallahi un be da levu yin dan yi lato do wu eh da ga mashi yi

yi ci ji katun in abstract ga yana waje na wani reflect gun daily life yana wali yana bayan ga faslu as-sunnatu qawlu nabi man ga sunna ga ya ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa filu bi tun wai ikraru gan be na wale yana ga ga jin be yun ci ji kana yan eh mun ci ne fa kawlu wadihun e ga nabi ci na karara. wa filuhu itun anabi ma al aslu fi annahu madubu asali wa kiyo ina ya zako da rigo jina wa kad tasriful qarinatu ila al wujub unjo ma wa da Allah da qarina ina Allah ga ne gashi wajibi na awul khususiyya ko na Allah ga ina Allah ta anabi na illa af'aluhu allati ulima annahu lam yaf'ala ala wajhi tashri inda gwa tuno ga ga anabi jinna je boyan shari'a ba na ya كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة na gwala na shi bi david jujin just by coincidence ko ko by accident wato hali wucin gaje mu ba asali wa sane biye da kadika annakum fi wasu uswatun hasana sane biye amma yaji da ba anabi ji etiyan misali bani a gaji sallah anabi ga to sallu kamar ayatu mun yusalli ni sallah kan me limiye sallah nan aji dana a gato a nabi ga ku zu a ni munafika ku ya ga aji hali kyan nemi ga haji na ga yaji kiyo eh ya aji haji to kin wa mafiyo wa sani biye yan najo eh ji madabu a nabi ji ko dole ko misali bali zamani a nabi ya zayi a ci da report ya nabi ko a nabi sa sallam cu cu ko gwa ene ga ginin ngai da shi ba ga ya dai yin ga yi kun da suna ne biyo dina ka man da wa ka tun mun bayani ga annabi ko zaga ga mun sofiya da kin ko zawo ci na wa dige mun ji ya e bane na lotiri ne ne e do shi ko ni kali ko na ko wale na to mun ji zandoro a jinna ta ko makando ti annabi a ku sahabe shi wato to gato e da jiye kaze shi kazan soja shi masu abinci yo to za le jina igun na yusuf wa shi wuya je soja ya buga wuya tun ga da je kazan in ba tun daga lo no bana jinin nan wayi nu sanya al'umma be nu sai kin ko la ne wa ko mu kan doci a ne be ji yan doci wai ya da shawara ya wuje tie dole ba la mu dikiyo la mu tubwa idike mina barira de mu ji sai ba be yi ayo barira ci be ga wai wa ba wuya na gandu ba ta haji damu ya ba ta feci yi in ta mutu in ci da bana na aisha in gana na aisha annabi ya gina bari rai ya wuya bari da gawa wuya da ga gabe wuya ga ji wala rai annabi ta bari rai annabi ta gina bari rai ga bari rashi bada bayan mujis bari da ga annabi shawara wai ya wuya kashi sokoce a cikin ga wuya bu da mu annabi ga inda ya shawara ya bane ba da ji damuwa ga wai wawan anabi mọ́wùn belé fi wọ́n á di kí o wọ́n á lè ń bá bá wọ́n náwà ló lè kó ẹgbẹ́gbẹ́ ń wọ́n wọ́n di kí o wọ́n tí ẹ̀ mẹ́sẹ̀ olé èyí anabi dín wọ́n ti yán anabi káwọn yìí sọ́là sọ́là anabi bújí ńgá di mi gan dà mi na anabi anabi ya eh bida <laughs> ah ah oh waga bida abu ewo wuce ane oga kiyo gezu je ni ago kuni uga ko 86 ko 97 ga bida abu ewo ta ka wato ne majin bida wani wani ma tu ba shi kenan ba misali bani mini yan ne ba anabi jin o babu wali wa mra'atan mu'mina eh, falamma qada zaidun mina wa na zawwajna ka ha ka a anabi so ko biya zainab bintu jashi fa waya anabi ngo le wibi wali mi cha so ko puya waya anabi wa be shi gbanu yanzu fa wa jar ko be da ya ga zilu ya wai no ngo so ko puya a do fe wo yen ga la ne ko

gawa kana waga ajiye waji be gwalwe waga ajiye waji bismillah waga ajizo waji ya goya soko e yo wadan waga agade da nan waji kiyo waji sallama ko da sauransu wa iqraruhu ala shay'in yadullu ala aljawazi illa bi dalil amma ga jiye igboro anabi anabi ci masusun wọn lawo ga jiye wucin le fi dagwa inda gwa dalilin da gabe lawo ga misali ba ni zamani anabi agi dob ko ebu ko kata bini ko be yiwi mo ji gya kan no ja no kan se ja gi na inja mo ti la ngo le mo ti la o ti o mu ba wa bo be wa ji bi o ji bi wa bo be wa ji kari ji o ji kari ji shi je wala kiyo ibaha wa yuqaddamu qawluhu ala fi'lihi Amaga gani ga ni bi lashi do yetu anabi ga gani ni yetu na motolo na yani anabi ga sahabe na de mi ga guni ga to ya mi ne kene ya ya kwasu guni eno gane da wannan mutu ma wunde mi go guni ga in ba wunde mi go guni ga na wa ga nan ya a a ene wa ga ne kiyo yetu na motolo na wuce kususi ana atuna na na ugana wuce ne yana ya lumu na ga mi dikino ga mi tunan wai jima'u lummaci ala hukumin shar'i ijima'u ya aluma sukun na jitake hukunce shari'a na hujjatu hujjuyo qasiyatun la yahilu li ahadin mukhalafatu al ijma' al ma'lum ijma' na hadiye na ungoye ne da jiki na idza e aliyu bana ko ji gani ko ijma' da musalla gutsu sai e dole nan wa ga wa ga gutsu ma ga wa ga guta ko lokacin sallah wai gutsu ko ndị obodo mgbede wa aga nwaje gwụtụ ma aga nwaje gwụta sala ya rabu wai farilla ko zaka wani dole ya ci da wu ya ramu wani aya ji da ba hadisi da wato ya ci ba bata mai dajin biyan ne no ji ganya ko wa ji ni agogo ni ga lokacin ya ngole ijima wuta tin nan eh daga bi ale ijima wu na ba ga mutu za na le ba wa fil aqd bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un من الخطر ربنا عليه صلى الله عليه وسلم قال اعتذال طائفة يوم تظاهرين على الحق لا يدروا من خالفهم ولا من خذلهم إمام الشافعي ما ولا آية وما شاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبقى على سبيل المؤمنين الجهود يتيكيبوا اتيان إجماعه ولا بد دول مولو أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين دول ونا إجماع لله يا نصفي ودليلي ya shari'a na sashen kawai sashen mujtaidu da shi a ga wani na dai is just in brief to recap ya karatu ya tuwo ka ji gane ko ya bago zane ga wa full detail ya karatu ya tuwo da zane ga dan wani fanima ana maje ka ga da suku ga dai ga kuma da record da turu malam Musa ibe zanu ci wallahi alhamd wal khabaru al mutawatir hadith ne mutawasiru na yi lafzan tabayyana fazo na aw ma'anan ko ma'ana nan yufidul yaqin wa yaji fada wa la amfani da yaqini da gaskiya wai bi sharat an yakun lahu adadun da shirati ga zai jagu bin islafe la yumkinu tawatum ala al-kadhib wa ja ga zane bata mi goye ce ganan ba wal khata da kuskure ya fai zalim ya bluga zai daraja kila lau ahadu ka guntu daraja na ayyukan ahadu wa kad yahtafu bi ba'd akhbar al ahad min al qara'in ma yufidu ma'aha al qat'u ina mai kuma ba wani hadisi ade mutawatiru a madi ahadu mutawatiru yi kiyo yi hadisi na zai ji gube nan a dokun wa ya jan gaza wani fata lugu ya tiya ga manaba nan misali ni hadisi yana ni sallallahu alaihi wasallam ga man kazaba alayya mutamidan falyatabawa maqadahu minan nar sai ga ga wani zuta be diga ngena ga wani wa da ya mini hun shi ena ngole zai gwa hadisi ne be na gaza 70 min sabi ni jo ngole hadisi ne mutawatiru amma dai mutawatirun manawi mutawatir ya bayan ma'anan hadisi ne ga yacin azabayan kabaro ko ni mai kabaro ko da jala gaciya ko anabi isa ciji ko mumini jali so yace ko a tufi hadisi ne bai ce ne jono dokun tsarawi ko tuwa da fari ta hadisi ne ji mutawatiru shi ko ji gani ko hadisi ahadu ganji zugun ngai na totun mutawatiru anan na zaini ga gobe nan yi ga garibu na zagu ba gobe nan yi ga kiyo azizu na zagu ta gobe nan yi ga mashhur wa qawlu sahabi e ga sahabi ma idza lam yukhalifu gairu ka zamu tiliu ba min jumlatil hujaj inda min ya wujo wa idza khalafa gairu ruja ila tarjihi zamu ci magadi ba su mu abe ga to min ya ga zagu ba loki to to ba gaskiya ga fahimta na za tun fi in ya gane cin da bai tiyan da ciwo farudu duhu ilallahi wa rasul ya ga yuje ba da sun ce cikin gani bai fi ciwin wai za khalafa ra'ayin rawi riwayatahu ada kaza na gori riwaya bena ra'ayinu ma'ana ra'ayu nga le riwayu ba umila bi riwayati duna ra'ayi na lotu me ne kiyo riwaya nan gobe na wunji ra'ayi ba wato ga ga lotu wal e na mu ba angi to ba shi anabi muhammadu ga wujo babu shehu gaga gungani anabi sallallahu alaihi wasallam jo ku go go hmm? <laughs> ko wal amru bi shay'i aga jo foro be no na go opposite won wo awo bi ma na a ah, gaji bolo-bolo bi ma na gaji kima ga ci bi na kuma wannan yi an ishe yi amurin bi didihi kika na ma kayan doci na awon ni jibe kiyan be opposite yi yole for more detail wato da karatu yan fayi watari mu ɗana mai yara mu nan in raja ila zatil ibadati in ba shi badatun ainihin ibadato au sharutuwa ko masharatu fasadat ungani wa yan raja ila amri kharij an zalika hurima lan tasud umagaje bada sun yandoci na wuja asali ibada wuce wasu ko masharatu wani wanya wajen a ga tsawon tun haramu no misali hadisi da wani annabi ga ya fi azu ya foidi yana ko so ya zaci bai da wancan azu fi ya foidi kami alfiji wuluciya na wasa wuri wato niyala wace azun fi harbi kaku yi gidi lone in ba za nan ga lada azun je kashi wa da lada azun ya wa da lada azun ya bana nabi azun ya nan ko shi na wa sallaji be je ja hankali wato a to sallo bi aile nga sallade nga lada de wa lada e bo kibo na je badakiyo min shurutu ya sallo da mani wuye na kan sallaji ne wa di lada ko amma iladan nan waje salla amma fulanu yana wuyi wuyi kiyo wuyi nja sallaji ki kun ji sallahu sallawa je amma wuda adele fiye fulanu jikina wuyi na dole ko an nige jikiyo eh eh be lamari gangani be dojiyo wa min su siyagil umumi min siga umumu jo man kalima man wa ma to ma wa ayu to ayu to aina to ismul mawsul ya allazi ya allazina ji gani bi alfazu sariha fil umum ke kalima ya kullu bi ajma'u bi ne dune wa ma dakhalat alayhi al min al jumu'u la